da akwai alamun shahararren jarumin fina-finan indiya salman khan zai shiga cikin sahun mutanen da suka haihu ba tare da aure ba lallai wannan ba sabon labari ba ne cewar Salman Khan na kin yin aure tun da dadewa. Sai dai jarumin ya ce zai haihu amma duk da haka ya makara. Kowa na sane da yadda jarumin ke sha'awar samun haihuwa kuma ya ce zai cika shekaru 52 a cikin watan Disambar wannan shekarar. Don haka shi kansa na ganin lokaci yayi. Rahotannin sun nuna cewar mahaifiyar Salman Khan tana son ya samu haihuwa. Ya ce akwai yiwuwar nan da shekaru biyu zuwa uku masu zuwa zai nemi wacce za ta haifa masa. Dan wasan ya ce yana sane da idan ya haifa a yanzu hakan na nufin a lokacin da ɗansa zai cika shekaru 20 wato shi kuma zai zama zama ɗan shekaru saba'in. Salman Khan ya ce lallai zai yi hakan saboda ya faranta wa iyayensa rai. Tushar shi shine ya fara wannan salon haihuwa ba tare da haihuwa ba a masana'antar fina-finai ta Bollywood a shekarar dubu biyu da sha shida, yayin da ya haifi ɗan salakshiya bayan haka darakta karan johar ya biyo sau inda shi kuma ya sami 'yan biyu da suka haɗa da yash da rohi